Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin a yau Juma'a 27 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. Yayin da Amurka ta tara China da sauran kasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus. Rotani na nuni da cewa shugaba Donald Trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annobar ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar. Farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani ƙudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus. A Zimbabwe likitoci da nas sun shiga yajin aiki da suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba a sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke dauke da cutar coronavirus. na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa yanzu masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar Kamaru sun zarce 75 sun kai 88 inda wani likitan ƙasar ya ce corona fa ba bakuwa ba ce. nuna na faɗi muku na ce coronavirus na ba yau yake ba. Canjuwa ya kayi yi tun daga 2002 2012 har ya zo 2019 Za kuma a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta karyata jita-jitar da ake ta yadawa cewa gwamnatin tarayyar kasar ta ba sojoji umarnin tilasta wa kowa zama gida a gobe Juma'a. Sannan za a ji halin da ake ciki game da wannan cuta ta coronavirus a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin nan na da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan ga mako da kashi na farko na labaran duniya. yayin da amurka ta ɗara china da sauran ƙasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus rotani na nuni da cewa shugaba donald trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaƙi da cutar ta covid-19 a amurka ya jagoranta a jiya alhamis a fadar white house shugaba trump ya ce wa amurkawa da su kwatar da hankulansu su zauna a gida yana mai cewa ana samun ci gaba ya kuma kara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin ba da tazara da sauran matakan da gwamnati ta ɗauka don yaƙi da cutar inda ya kuma ba da shawarar cewa mai yiwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan ƙasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba sai dai ƙwararru a fannin lafiya sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai yankunan ƙasar da ba su fuskanci ainihin raɗaɗin cutar ba a halin da ake ciki an tabbatar da mutum biyu na dauke da cutar ta covid-19 a amurka sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya to a halin da ake ciki kuma farashin hannayen jari sun tashi a nan amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun takwararta ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri farashin hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 1,355 abin da ya bata damar samun kashi shida. Farashin hannayen jari a kasuwar S&P kuwa da ta Nasdaq sun tashi da maki 500 su ma kuma hakan ya ba su damar samun kashi shida. A biranen London, Paris da Frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi sai dai farashin a kasuwar na yake da ke birnin Tokyo na Japan ya faɗi da kashi biyar. ana dai sa ran shugaban amurka donald trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi tallafin dai zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar waɗanda akasarinsu suka tsaya cika sanadiyar matakan da hukumomi suka ɗauka da yaƙi da cutar ta covid-19 al'ummar ƙasar australia za su fuskanci wani yanayi da ba su saba gani ba bayan da hukumomin ƙasar ke shirin takaita zirga-zirgar jama'a domin yaƙi da yaɗuwar cutar jami'an kasar sun ce duk wanda ya kare dokar za a rufe shi a gidan yari ko kuma a ci tararsa yayin da ake shirin baza jami'an tsaro dubu saba'in domin su tabbatar da cewa jama'a sun bi umarnin da hukumomin suka ayyana baya ga haka an kuma rufe wuraren ibada dakunan karatu tafkunan ninkaya da dakunan adana kayayyakin tarihi sannan firaministan kasar scott morrison ya ce weddings can be conducted za a iya ci gaba da tarukan aure amma su kasance ango da amarya ne kadai da kuma shaidu wato kada su wuce mutum biyar sannan abu ka'idar ba da tazarar mita hudu a wurin bikin australia dai tana da adadin mutum sama da dubu biyu da da suka kamu da cutar ta covid-19 yayin da wasu sha ɗaya suka mutu An jima kaɗan Mamun zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Kamaru. Inda ministan lafiyar ƙasar ya shiga zafafan gargaɗi yayin da masu ɗauke da cutar coronavirus suka ƙaru daga biyar zuwa tamanin da takwas. inda tuni aka fara rasa rai. wakilinmu a kamarun awal garba ya ci gaba da cewa yanzu haka masu dauke da cutar a fadin kasar sun haura kamar yadda ministan lafiya na kasar maluda malashi ya fitar a wata sanarwar da ya yi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru dr muhammad jibo ya yi mana karin haske kan irin yadda suke tunkarar cutar ta covid-19 ministan ya ce cikin waɗanda aka killace a yanzu haka mutane biyu sun warke mutum guda shi kan ya ce ce ga garin ku a kasar nan tamu kasar kamaru wato mutanen da suke dauke da wannan ciwo an samu mutuwa da kuma biyun da suka samu waraka wato wa'insu mutanen da suka zo daga kasar turai wa'inda wato suka ƙi zuwa su miƙa kansu a yi bincike a duba ko suna ɗauke da wannan cuta to an samu akasi a wannan an samu lokacin da jirgin su ya iso mutane da yawa kasan 'yan kamaru na da taurin kai an ce kowa ya jira tukunna a yi bincike kafin kowa ya je ya samu iyalansa shi mutane suka ƙi bin wannan wato dokan yi she suka kubuta ma 'yan hukuma shi suka gudu suka je wajen 'yan uwansu to yau gashi nan cuta na yaduwa kuma yawanci duk cutar in idan aka kama za ga cewa mutanen da aka samu suna da dangantaka ko alaka da wanda suka zo daga turai ne likita mai kula da hana yaduwar cutar ta coronavirus a kasar kamaru dr adamu kasimu ya yi mana karin haske kan yadda kowa zai kare kansa duk jiragen da zai shiga afirka daga turai dole a nemi matakin da za a so matacewa daga can turan din ba wai daga afirka ba in suna shiga su shiga jirgi in dai suka shiga jirgi suka zo nan kuma daga can a yi mezu da za a fara ajiye su na kwana goma sha hudu don kwana goma sha hudu nan shine in kana da wannan ciwon wakacin incubation period din za a gani tun na faɗi muku na ce coronavirus nan ba yau yake ba canjuwa ya rinka yi tun daga 2002 2012 har ya zo 2019 da sabon coronavirus ya zo ya zama mana matsala ya zama masifa. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da Awal ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. a zimbabwe likitoci da nas nas sun shiga yajin aiki inda suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba har sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke ɗauke da cutar coronavirus kwararru a fannin lafiya sun ce muddin ba ɗauki matakin shawo kan wannan matsala ba akwai yiwuwar ƙasar ta zimbabwe ta zama tungar masu fama da cutar ta covid-19 likitocin da nas-nas sun tsunduma yajin aikin ne bayan da suka yi ikirarin cewa hukumomi sun yi baris da bukatun da suka gabatar na sama musu matakan kariya daga kamuwa da cutar ta coronavirus batun da ya taso ne bayan da wani fitaccen mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin da ake kira zuroro makamba ya rasu a ranar litinin a wani asibiti da aka ware domin masu fama da cutar iyalansa sun yi korafin cewa babu kayayyakin aiki a asibitin da za su ba da damar kulawa da makamba inda likitocin suka ce ba su da rigunan kariya da ababen rufe fuskokinsu fortune iyamande wani mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi lafiyar jama'a a kasar ta zimbabwe ne kuma kakakin kungiyar da ke kare haƙƙin likitoci a kasar. ya ce wannan lokaci ne da ya kamata a ce hukumomi sun ɗaura ɗamara wajen ganin sun kula da jin daɗin ma'aikatan lafiyar su. amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan wasu kamfanoni da mutum ashirin a iran saboda abin da ta kira goyon baya da suke ci gaba da nuna wa wasu kungiyoyin tsageru a iraki da sauran wurare a jiya alhamis hukumar baitulmalin amurka ta sanar da sabbin takunkuman bayan da ta zargi kamfanonin da mutanen da cewa su ne karnukan farautar dakarun juyin juya halin kasar ta iran da ake wa lakabi da kut a cewar jami'an amurkan kamfanonin da mutanen da aka saka wa takunkuman suna ba da tallafin makamai ga kungiyoyin kataib hezbollah da ke iraki da kuma asaib al-ahl haq yayin da kuma suke fasa korin makamai ga 'yan tawayen houthi da iran din take mara baya a yamal sai dai ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ya yi allah wade da wannan mataki da amurkan ta dauka yana mai kira ga kasashen duniya da su ja hankalin amurkan ta daina wa iran da kakaba takunkumai gaida mamu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. sake waiwayar cutar coronavirus inkiya covid-19 inda za a ji cewa rundunar sojin najeriya ta ce raɗe da inda ake ta bazawa cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ba ta umarnin amfani da ƙarfi wajen tilastawa kowa bin umarnin zama gida daga gobe jama'a. ba gaskiya ba ne ko muskala zaratin daga babban birnin tarayyar najeriya abuja ga wakilin sashen hausa hassan mai na kaina da cikakken rahoton hedikwatar sojojin najeriya ta ce ta lura da yadda ake tsaya maɗiɗin cewar daga yau juma'a gwamnatin najeriya za ta fara amfani da karfin soja wurin tilastawa jama'a su zauna a gida saboda kaucewa fantsamar cutar coronavirus hedikwatar sojin ta ce wannan labarin bai da tushe ballantana makama an kirkiro shi ne don cusa tsoro da fargaba a zukatan 'yan najeriya da nufin cimma wata ɓoyayyar manufa sanarwar da kakakin sojojin najeriya kanar sagir musa ya sanya wa hannu wacce kuma ya yi kuma da kwafi na nuna cewar an jirkita wani bayani ne na kan da garki da rundunar sojin tega jami'anta wacce ke umartar sojojin najeriya su zauna cikin shirin kota kwana domin yiwuwar fantsamar wannan cuta ta alaka kai duba da abin da ke faruwa a sassanin duniya a halin yanzu kanar sagir musa ya ce yadda aka yi kwaskwarima a bayanin cewar wai gwamnatin najeriya za ta yi amfani da sojoji yau juma'a a sanya mutane dole su zauna a gida wannan ba gaskiya ba ne an yi satar bayanin ne daga rundunar soja aka kuma jirkita shi tare ma da kara mai gishiri wanda hakan ya sabawa doka rundunar sojojin najeriya ta ce za ta ci gaba da sauke nauyin da kundin tsarin mulkin najeriya ya dora mata da tallafawa hukumomin faran hula musamman a lokutan bukata irin na gaugawa a halin da ake ciki in an jima kaɗan ne kuma babbar hedikwatar tsaron najeriya za ta gudanar da taron manema labarai akan shirin da sojoji ke yi dangane da tunkarar wannan cuta. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan, to har yanzu dai kan batun na cutar corona, cibiyar bincike da hana yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta sake bayyana halin da ake ciki na baya-bayan nan game da wannan cuta ta corona. Daga Iko ga wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin da cikakken rahoton. Yanzu haka dai cibiyar nan da ke sa ido a kan cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta tabbatar da karin mutane goma sha hudu masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya a wata sanarwa da cibiyar ta fitar ta hanyar Twitter ta bayyana cewa yawan masu dauke da cutar a Najeriya yanzu ya kai sittin da biyar sabbin da aka samu dauke da wannan cuta dai goma sha biyu sun fito ne daga birnin Lagos yanda biyu biyu daga birnin tarayyar najeriya abuja har layo cibiyar ta bayyana cewa an salami mutane uku kawo yanzu inda mutum ɗaya kuma ya rasa ransa a karon farko dai cibiyar ta bayyana cewa mutane shida daga cikin goma sha hudu sabbi da aka gano an gano su ne a cikin wani jirgin ruwa da ya zo gabar ruwan najeriya inda uku kuma sun dawo ne daga kasashen ƙetare ta jirgin sama tun da farko dai a jawabinsa ga 'yan najeriya a jiya ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammad ya bayyana cewa najeriya tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga tsakanin jihohin najeriya 36 da abuja matakin da ministan ya ce zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta a yau juma'a ne dai akasarin kamfanonin jiragen saman najeriya masu zaman kansu suka bayyana cewa za su dakatar da zirga-zirgar da suke yi zuwa tashoshin jiragen sama daban-daban da ke fadin tarayyar najeriya matakin da suka ce zai taimaka wajen kare ma'aikatansu da kuma 'yan najeriya bangare da bazuwar wannan cuta ta ta coronavirus yanzu aka dai kididdiga na baya bayan da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa fiye da mutane rabin miliyan ne suka kamu da cutar a yanda kuma fiye da dubu ashirin da biyu suka rasa rayukansu a kasashe daban-daban na duniya yanzu dai cutar ta fi kamari ne a kasashen italiya da spain sai kuma china iran da kuma kasar amurka da birtaniya babangida jibrin murai amurka daga nigeria to a gaida babangida kada manta wannan shirin na zuwa muku muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kam ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashar radio da talabijin na jihar Nasarawa. A yau da yi domin ci gaba da wannan shiri namu mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Nunku da ke karkashin karamar hukumar Akwanga a nan jihar Nasarawa. Sunana Alhaji Adamu Muhammad. Kamar yadda na ce uh, za mu duba ne tarihi na wannan masarauta. Shin kamar wannan masarauta kana ganin ta yi shekara nawa da kafuwa? Wannan masarauta ta shekara 243 da kafa wato amma misalta kenan wanda aka fara daga akan cewa tun alif takwas har zuwa yanzu amma kakanni da iyaye sun nuna mana akan cewa wannan masarauta ta kahu a lokacin da yake akan cewa ba a ma fara jihadi ba wato sun kiyasta kan cewa ta kahu a wajajen alif bakwai da saba'in da shida amma mu muna ɗaukan tarihi a alif dari takwas to mai martaba kamar su waye da waye suka fara kafa wannan masarauta wato tarihi ya nuna akan cewa asalin mutanen da suke yanzu da ake kira mutanen ninku asalinsu rundawa ne daga cikin gobirawa waɗanda suke cinikayyansu shine farauta su kamo namun daji su zo cikin gari su zo su sayar to daga baya ga lokacin da jihadi ya fara tasowa mafi yawansu sai suka sami rashin jituwa da irin addinin da ake so su bi suka fantsama wato suka shigo ta wuraren nan wasunsu da irin nasu cinikayyan da kuma kiyayya na musulunci wanda yake kuwa jagoran kabilar da yanzu aka santa ninku shine nzonja to nzonja dinna ya zo da 'yan uwan shi kawunan shi kannansa kuma matansu cinikin da suke yi ko kuma kasuwancin da suke yi ko hanyar rayuwarsu shine farauta su farauta kuma su zo cikin gari su sayar to suka zo a lokacin ana cinikin bayi sosai sai suka fake a wani wuri na ƙasan mada da ake kira kurmi to har yanzu kurmi din nan nan sun zo da al'adunsu na gobirawa saƙa na gwado da kuma rini na baba da kuma irin noma da hausawa suka sa yi to a haka sauran kabilun da suka zo suka gwamu da su sai suka ga irin mulki na adalci da gaskiya da ke tsakanin waɗannan mutanen zonja shine sai suka so su rabu da su turawa kuma da suka zo shikenan sai suka ƙara jaddada su kamar wancan lokacin wani addini suke su wadda suka fara zonja din wani addini suka karɓa tun wancan lokacin a lokacin nan suna addininsu ba musulunci ba addini na gargajiya suna da nasu dodanni suna da nasu irin girka da bori waɗanda suke kan cewa suna da nasu irin kungumi da suke shiga amma abin da ya fidda su suka bambanta daga wasu ƙabilu shine yadda da sarrafa sha'anin mulki ta mutum. Kai magana cewa madani suke mulkin wannan masarauta shin madani kadai kabila da take cikin wannan masarauta ko kuma akwai wasu kabilu da kuke tattare da su? Akwai kabilu waɗanda suke akan cewa dukkansu a yanzu sun haɗu sun zama mada ta hanyar aurayya da kuma zamantakewa. Amma abin da za a yi la'akari da shi shine siyasa ta gurbata abubuwa da hike na abin da za ka ce madanci ɗin. Don kuwa a yanzu mutanen da su suka fara kafa kabilan da ake kira mada yanzu ana kiran su hausa fulani sannan su dinnan ana cewa mutanen nunku amma shi harshen da kuke yi ya bambanta da sauran harsuna da su waɗanda ka ce suna ikirarin cewa su ne mada ya bambanta akwai bambanci a harshe da kuke na yare babu bambanci sai dai ta hanyar kalamu wato irin yadda ake faɗin kalamu ko akwai wani abu na musamman da za a iya cewa eh, mutanen nunku suka shahara a kai manoma ne na gaske wanda yake kwa an san ƙasar nunku a tarihi tun daga wannan shekara da nake nuna maka dubu ɗaya da ɗari takwas ɗin nan an san ƙasar nunku wurin hatsi ne wato manoman dawa ne sosai in ka tuna zamanin da abincin da ake gina dawakai na yaƙi ko sukuwa ko kuma alfarma kenan dawa to nunkuta shahara tana da babban kasuwa na hatsi duk arewa dina an santa kuma har timbuktu kamar wasu garuruka za ga sauran garuruka suna da take irin na garin nunku yana da wani take na musamman kamar irin waɗannan haka? oto abin da yake wato a nunku muke alfahari da shi shine akan cewa masarauta ne wadda take alfahari da akan cewa ba ta tashi da aiki ko sha'ani na jarunta kafa daula ta hanyar yaƙi ba sai ta hanyar adalci wannan sai ya sa duk mutanen da suke yanzu suke cewa ma'ada ta hanyar adalci ta ci su ta kuma samu ta mulke su bari mu duba irin wato kaman kalubale ko kuma matsaloli da al'ummar nunku suke fuskanta a matsayinka na basaraki babban basaraki na wannan masarauta mm. ko za ka iya ayyana mana irin matsaloli da al'ummarka suke fuskanta wato akwai matsaloli masu yawan gaske na farko a yanzu dai muna fata da muka sami wanda yake akan cewa yana dan hausa fulani din allah ya bashi ikon ya mulki muna fata za mu sami asibiti ingantacce a ƙasan nan ku. muna fata za mu sami makarantu ko biyu ne ingantattu wanda yake gaba da firamare da wanda yake na gaba da sakandare. ba hanyoyi waɗanda yake zaka ce hanyoyi da motoci za su je ba tare da damuwa ba su dawo To a yanzu wannan gona AA Sule ya riga mana alkawari za a yi hanya wanda yake daga mararraban gude da zai fada nunku ya bullo kan federal highway har zuwa nan cikin akwanga wanda kuma zai bullo daga maro ya fada nunku har zuwa andaha to ta wannan kaga an dan buɗa mana wuri ruwan sha sai dai boho to daga river din da yake yake to wurinmu ne ma sai a kwangani ke samu saboda haka mu muna son a kara mana bohol da su menene a wuraren nan to da da ba shugabanci yanzu shekaru dinnan arba'in da suka wuce wato nunku ya zama na kamar matattaran inda ake ma'amala ne da sha'anin kayan maye wato kamar irin su ganye da kuma wasu kwayoyi da masu sai da magungunan sukan shiga har cikin ruggagen fulani suna sayar musu da shi saboda haka matasa sai suka zama kangararru da na fulani ɗin da na mutanen yaran ninku fulani tsakaninsu da manoma ana samun damuwa sosai ma da zuwan sarauta nan cikin shekara ɗaya Allah ba mu iko muka tattara jama'a muka ce abin da zaman lafiya bai baka ba tashin hankali ba zai baka ba a yanzu zan ce maka da bugun kirji ba za ka je cikin kasar nan kuka ga inda ake shuka ganye ba ko sarrafa shi da kuwa abin da ke faruwa kenan kowane alhamis an sani roka roka za su shiga cikin nan ku su zo su kwashi ganye to yanzu babu sunana dogo shama ne ne kuma kwamishina na wasa labarai da kuma al'adun gargajiya da kuma walwalawa eh kamar yadda ka sani wannan gwamnati ta zo kenan kuma irin kuce-kuce nan suna zuwa kuma wannan boji da aka sani ci girma gwamna ya sani kuma maganar ruwa kamar da na gana magana bana nan ku kawai ba mun ba da gaske cewa za a zaga kuma za a ba da abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma cin gaba da kuma walwala na mutane a karkara so za a yi wani abu batun makaranta fa menene gwamnati eh ka san makaranta shine komai an ce ilimi shine komai kuma wannan gwamnati in ka duba budget na DC an ba da eh, kudi ne mai yawa da aka aza za a yi aiki a makarantu wanda kuma kudin za su shiga ta wadansu hanyoyi na taimakawa domin makaranta saboda da haka makarantu za su kan canji insha Allah a wannan lokaci. Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato NBS lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wani shiri nake cewa sai an jima. yanzu kuma ga hudubar jama'a bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tarbihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu uh, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, tare da ku dan uwanku zakariya dace daga birnin duwala kasan kamaru uh, hakika muna cikin wa'insu lokuta da allah ya jarrabe duniya gabaki da musamman ma eh, musulmi ga abin da ya shafi addininsu wannan shine matsalan eh, wannan cutar da Allah ya jarrabe mu da ita Allah ya sanya mana ita tsakanin mu domin ya kasance hikima da darasi nasa a ciki a dalilin haka nake so ne nasiha ta ko tunatarwa ta game da matsalar masallaci sakamakon wa'insu sun rufe wa'insu kuma sun sa sharaɗai ga sunan da al'ummar musulunci sun ɗima wuce tsakanin masu haramtawa da masu halartawa wayansu suna ganin ya dace a buɗe masallaci wayansu suna ganin cewa bai dace ba amma da farko ya kamata mu gane cewa Allah yake cewa wa masaji da lillahi fala ta ma Allahi ahada masallaci ta Allah ce gurin ibada ce wanda ba za shirkanta Allah da kowa ba gurin wannan ibada cikin wannan masallacin ba abin da ake illa sunar Allah ake kira Allah yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmu dalilin haka babu fili mafi ɗaukaka da daraja wanda Allah ya fi so kamar a masallaci garin da masallatai suka fi wa Allah ya fi son su hadisin abu huraira wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul bilali ila Allah aswaquha gari mafi soyuwa ga Allah ita ce masallatai wanda suka fi yawa wa abghadul biladi ila Allah aswaquha mafi muni wanda Allah baya so inda akwai kasuwanci a wani riwaya ahabbul biqa bugire fili mafi kyau mafi daraja ɗaukaka. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yayin da amurka ta ɗara china da sauran ƙasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus rotani na nuni da cewa shugaba donald trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaƙi da cutar ta covid-19 a amurka ya jagoranta a jiya alhamis a fadar white house shugaba trump ya ce wa amurkawa da su kwantar da hankulansu su zauna a gida yana mai cewa ana samun ci gaba ya kuma kara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin ba da tazara da sauran matakan da gwamnati ta ɗauka don yaƙi da cutar inda ya kuma ba da shawarar cewa mai yiwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan ƙasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba sai dai kwararru a fannin lafiya sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai yankunan ƙasar da ba su fuskanci ainihin raɗaɗin cutar ba a halin da ake ciki an tabbatar da mutum 82 na dauke da cutar ta covid-19 a amurka sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya farashin hannayen jari sun tashi a nan amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun takwararta ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri su ma kuma hakan ya ba su damar samun kashi shida a biranen london paris da frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi sai dai farashin a kasuwar nayaki da ke birnin tokyo na japan ya faɗi da kashi biyar ana dai sa ran shugaban amurka donald trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi tallafin dai zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar waɗanda akasarinsu suka tsaya cika sanadiyar matakan da hukumomi suka ɗauka da yaƙi da cutar ta covid-19 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe takwas kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe bakwai na safe kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa da CD wanda ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi gaba ke cewa wasu. au micro Idrissa Seloudia.